radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a masaurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu kawo muku sauran shirye-shiryenmu da suka hada da shirin nan na mu koma noma bayan samu na tafi da shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda da shi za mu kawo ƙarshen dukkanin abin da muke dauke da su idan har sun lokaci za mu karanto muku wasu daga cikin kanan labarai da aka riga aka saurara sun yi kwana da ku wanda su ne jiran abin da za a saurara da Allah amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum ko kun san yau lahadi 29 ga watan agustan shekara ta 2021 wanda ya daidai da 20 ga watan muharram na shekara ta 1443 hijira kamariya masu ware ko san cewa shekaru 72 da suka gabata a rana irin ta yau wato 29 ga watan agustan shekara ta 1949 tarayi soviet ta gwada makamanta na nukiliya a karan farko a boye wannan gwajin ya sanya ta yi kunnen doki da amurka wadda ta mallaki wannan makami tun ƙarshen yakin duniya na biyu daga nan ɓangaren biyu suka fara yi wa juna kallon hadarin kaji bayan hakan ne aka shiga abin da ake kira yakin cacar baki tsakanin amurka da tarayyar soviet wannan yanin ya ci gaba har zuwa faduwar tarayyar soviet a shekara ta 1991 duk da cewa har yanzu dukkanin makaman da amurka ta mallaka na nukiliya suna nan kamar yadda dukkanin makaman nukiliya na tarayyar soviet suna nan har yanzu a hannun gwamnatin kasar rasha wanda kuma waɗannan makamai na amurka da rasha suna a matsayin babbar barazana ne ga makomar zaman lafiyan duniya. masu ware ko kun san cewa shekaru 69 suka gabata a rana irin ta yau aitullah sai da muhammad ke kwansari daya daga cikin manyan malaman addinin musulunci a kasar iran ya rasu in haife shi a garin kwansar wanda ke tsakiyar kasar iran ya fara karatu a gida sannan kuma ya yi karatu a gaban manyan malamai na zamanin zamaninsa a birnin najab na kasar iraki aitullah kwansari ya shiga cikin gwagwarmayar da al'ummar kasar iraki suka yi na hana turawan ingila mamaye kasar amma sai suka kama shi suka kai shi kasar singapore bayan shekaru hudu a can ya dawo kasar iran inda ya ci gaba da karantarwa a kasar iran ma ya taimakawa dr muhammad musaddiq firaministan kasar iran na lokacin a kokarin da ya yi na kwace kamfanin sarrafa ɗanyen man fetur na kasar iran wanda turan burtaniya suke iko da shi a lokacin kuma ya mayar da shi ya zama na al'ummar kasar iran maimakon mallakin burtaniya da karshen masu saurari ko san cewa shekaru 31 suka gabata a rana irin ta yau ayatollah sayyid shahabuddin mar'ashi na jafi babban malamin addini a kasar iran ya rasu an haifi ayatollah na jafi a kasar iraki ya yi karatunsa a gaban manyan malamai na lokacin a biranen kazmain karbala da kuma najab bayan haka ne kuma shugaban hausa ta kuma ayatollah ha'iri yazdi ya buƙaci dawo ƙasar iran domin ya taimaka masa wajen yada ilimi a ƙasar iran bayan karantarwa ayatollah mar'ashi na jafi yana daga cikin manyan malamai waɗanda suke goyon bayan marigayi imam khomeini hakanan kuma ya gina wani babban ɗakin karatu da ajiyar littafai a birnin kom wani kuma a nan ne aka bizne shi bayan rasuwarsa jama'a masu saurare assalamu alaikum Muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha tara kilo dubu sha biyar da ɗari bakwai da talatin. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. taron birnin bagdaza na kasar iraki ya jaddada wajibcin yin aiki tare domin fuskantar kalubale a gabas ta tsakiya shugaban kasar amurka joe biden ya ce akwai yiwuwar sake kai wani harin ta'addanci a birnin kabul na kasar afghanistan a bangaren wasanni kuwa lallasa kungiyar kwallon kafa ta arsenal da manchester city ta yi da shi biyar da nema ya bar bayi da kura tons kuma ga labaran da ke da ke a taron da aka gudanar a birnin bagdad na kasar iraki wanda ya samu halartar kasashe daban-daban an da wajibcin yin aiki tare domin fuskantar kalubale a yankin gabas ta tsakiya tashar al'alam ta bayar da rahoton cewa mahalarta taron na birnin bagdaza sun da matsalolin da yankin gabas ta tsakiya ke fuskanta a matsayin abu mafi mahimmanci wanda ya kamata su mayar da hankali a kansa domin samo hanyoyin warware waɗannan matsaloli taron na birnin bagdaza wanda ya gudana a jiya ya samu halartar shugaban ƙasar faransa emmanuel macron da kuma sarkin jordan game da shugaban kasar masar da kuma sarkin qatar da firayim ministan haɗaɗɗen daular larabawa game da ministocin harkokin waje na kasashen iran saudiya turkiya da kuma kuwait game da babban sakataren kungiyar kasashen larabawa da kuma babban sakataren kungiyar kasashen musulmi ta oic a yayin taron bangarori daban-daban sun samu damar tattaunawa da hakan ya hada hada shugabannin masar da kuma qatar waɗanda ba su ga maciji da juna kamar yadda kuma minista harkokin wajen kasar iran amir abdullahiyan ya gudanar da tattaunawa da bangarori daban-daban da suka wakilci kasashensu a wannan taro bayanan bayan taron da ya jaddada wajibcin yin aiki tare a tsakanin dukkanin kasashe makwabtan kasar iraki da sauran kasashe na yankin baki daya domin samun mafita ga matsaloli da dama waɗanda suka addabi yankin gabas ta tsakiya amurka ta yi gargaɗi cewa akwai yiwuwar sake kai wani harin ta'addanci makamancin wanda aka yi a filin sauka da tashin jiragen sama na birnin kabul nan da wasu sa'o'i masu zuwa gidan radon faransa ya bayar da rahoton cewa bayan samun wasu bayanai daga sa ta tsaro shugaban kasar amurka joe biden ya faɗa a wata sanarwa inda ya bayyana cewa za a ci gaba da kai hari da jirgi mara matuki akan ƙungiyar khorasan ta daesh wadda dauke alhakin mummunan harin da aka kai a birnin kabul joe biden ya ce yanayin da ake ciki a halin yanzu a ƙasar ta afghanistan yana da matukar haɗari, kuma har yanzu akwai barazanar har-haren ta'addanci a filin sauka da tashin jiragen sama na birnin kabul yana mai cewa kwamandojinsa sun shaida masa yiwuwar hakan fiye da mutane 112 ne dai suka tsere da kasar afghanistan ta hanyar kwashe mutane da amurka ke jagoranta tun daga lokacin da taliban ta kwace iko da kasar taliban makonni biyu da sa gabata fiye da mutane 100 suka rasa rayukansu a harin da kungiyar 'yan da'ish ta kaddamar a yayin kwashe mutane daga filin sauka da tashin jiragen sama a birnin kabul daga sai kuwa har da sojojin amurka goma sha uku da kuma mayakan kungiyar taliban fiye da talatin da kuma fararen hula da dama to jama'a masu kada a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran ministan harkokin tsaro na kasar rasha ya bayyana cewa sojojin kasar amurka sun bar tarin makamai masu yawa masu kuma matukar hadari a kasar afghanistan a lokacin da ke zantawa da tashar live ta kasar rasha ministan harkokin tsaro na kasar ta rasha ya bayyana cewa irin makaman da amurka ta bari a kasar afghanistan akan lamari ne mai matukar hadari ga yankin baki daya inda ya bayyana cewa yanzu haka ana fargabar cewa wasu daga cikin makaman da amurka ta bari za su iya fadawa a hannun kungiyoyi na 'yan ta'adda waɗanda za su iya zama haɗari ga al'ummar ƙasar afghanistan da ma ƙasashe da suke makwabtaka da ƙasar ministan harkokin tsaro na ƙasar ta rasha ya bayyana cewa a halin yanzu dai rasha tana bin diddigin lamarin domin tabbatar da inda waɗannan makamai suka shiga kafin wani lokaci da ministan tsaron ƙasar ta rasha ya bayyana cewa taliban ta mamaye ɗaruruwan makamai da suka haɗa da motoci masu silke da kuma jiragen yaƙi game da jirage masu saukar angulo a cikin kasar ta afghanistan tun daga lokacin da ta kwace iko da kasar a bangaren wasanni kuwa a wasannin premier league na ingila da aka buga a jiya a tsakanin kungiyar kwallon kafa ta arsenal da kuma manchester city a sanadin ta sha kashi da shi biyar da nema to sai dai bayan da sakamakon wasan ya kasance haka magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta arsenal da dama sun nuna fushinsu matuka akan abin da ya faru da kungiyar inda dama daga cikin suke ganin cewa akwai sakel wasu ma suna ganin cewa ya zama wajibi a sallami mai horar da kungiyar kwallon kafan ta arsenal michael ateta wanda suke dora alhakin abin da ya faru a jiya ga kungiyar ta arsenal a kansa wannan yana zuwa ne dai a daidai lokacin da wasu daga cikin magoya bayan kungiyar suke ganin cewa ya dace a mai gurbin sa da antonio conte tsohon manajan juventus wanda yanzu haka baya rike da wata kungiya a lokacin gudanar da wasan da an baiwa dan wasan kungiyar kwallon kafa ta arsenal guda jan kati saboda laifin da ya aikata a lokacin da ake gudanar da wasan abin da ya rage wa 'yan wasan karfin gwiwa tun bayan da aka fara wasannin wannan kaka dai arsenal bata taka rawar a zo a gani ba inda yanzu haka ta barar da maki tara yayin da sauran sawo'inta suke sama ita kuma tana a mataki na ashirin to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. to da laban da aka saurari labaran duniya su kuma sai a gyara zama domin sauraron sauran shirin da suka rage mana inda zan fara da shirin nan na mukoma noma Mukoma noma Masu sauraron rediyo Hausa ce barkan kurar haka sannan kuma da sake haduwa da mu a wannan shirin na mu noma shirin da bisa ga al'ada yakan saba taɓa muku wasu da suka shafi noma da kiwo daga nan rediyo hausa voh to shirin namu zai dora ne kan wanda ya gabata inda muka faro wata tattaunawa da malam aliyu nasarawa komin galma daga karamar hukumar madawa da ke jihar tawa a jamhuriyar nijar a babin da muka buɗa na waiwaye kan yanayin tafiyar damanar bana a wasu ƙasashen yammacin afirka To da fatan za a kasance da mu domin jin ci gaban wannan tattaunawar bangare na biyu kuma na ƙarshe. Tumarilla kamar da aka ji shirin a yau zai dora ne kan wanda ya gabata inda muka faro wata tattaunawa da Malam Aliyu Nasarawa Komen Galma daga karamar hukumar Madawa da ke jihar Tawa a jamhuriyar Nijar. a babin da muka buɗa na waiwaye kan yanayin tafiyar damanar bana a wasu sassan kasashen yammacin afirka a kuma ci gaba da shirin bakon namu zai dora mana ne kan tambayar da muka masa game da batun ambaliyar ruwa da ake fuskanta a wasu sassan kasashen yankin ga kuma yadda hirar ta kasance inda kake nan na kake labari a kai ne to kula halin dai ba na dinka an yi samun mutuwar gida tun da akwai nan gare mu kusan gina hamsin da bakwai sun kamata da bara bana dai ka yi sai dai kamar ruwa an da ka zubi ya rikirori amma a kama ce jeji ya sako ya rusa gari yanzu dai a halin yanzu da rike magana dai ban ba ba sa abin da kasance a gaba amma sai mawata daga Allah ma ta kawo mm, mm. amma a halin yanzu da kamar ruwan da aka yi na suna shine gindi da zubiya amma kama ce jeji ya kuma cike ya rusa gidaje na nasarawa ko nan kwamin galama kusan duk kwamin galama dai ba sani ba a halin yanzu da. Eh, to kamar a nan yankin da kuke daman kamar menene aka shahara da nomawa haka. haka ya yi yawa a noma shi na haji na biyu na yi sai dawa na uku sai gida na hudu sai wake to sai kuma wasu daga sa ɗari biyu ya ganga. amma waɗanda gari hakan nan suna da mai alamar sun kai yawa don nan kwanan galama ko kusance kusa ma gungu ma da gaba ki hakan san yawa bisa gidan layi kaman akan samu riba a cikin ayyukan da ake yi mm, yawa salamu alaikum salam mala aliyu ina ka zan yi samun talaka ko da yake lalle bangaren samun wani ana samun wani amma an ku ɗauka kamar yanzu ga al'umma masu yi yawa wani ke su shika sannan kuma dukkan mu dai muna wasa da sa yare bangaren su kai karatu a hanyar misali amma yanzu a gonaki sun yi kaɗan al'umma sun ƙaru sabanin shekarun baya kenan to shi sa ko kaɗan gare ka ka gyara hukuma ta samu ka magani za ka ci unwanin wannan unwanin shi sa mashi da an ƙare sai ga abin da mutum ya nawa da ruwa wata hudu yana ci sai dai kawai ana gama noma an yi da kasan waje gaba ki daya amma mai yawa da a ce ku ne babban abin da kuke so a taimaka muku da shi ƙara musu albashi su samu su kone bai kamata ba ce mutum shi ake gwamnati in wata ya mutu ba abin da ya shafi noma irin bukatu ne ake da shi wanda shi ne mai yawo yanzu kamar yanzu ga tana kare kai ke na saka cewa kadan iris kenan nan talaka majiya ba su abinci wanda za su ci kuma kadan abin da kuma bai kai ba yanzu a cikin wani abubuwan hajji na ka cewa ta zaki ta koyi kenan ka ta yin gobe bai da ka ta da gobe da in ka ta dabba ka sai suwa dole yanzu kira mu kira mu da hukuma dan Allah a tabbata jirgi ci ta mu talakawa magani da kashe kwari To masu sauraro a nan ne kuma muka kawo ƙarshen wannan tattaunawar sai kuma wata fitowa inda kuma za a ci mu ɗauke da wani sabon shirin. Kafin nan a madadin bakon namu Malam Aliyu Nasarawa ko Mangalma daga karamar hukumar Madawa da ke jihar tawa a jamhuriyar Nijar ni Hassan Barka da na kasance da ku ke cewa habis salam a huta lafiya. A can daure Najeriya ƙasan mu Allah ya ba da arzikin noma ƙasan na mu noma gero mu noma dawa ga shinkafa ga gyaɗa ga auto ga muna noma ga masara kuma ga. Tunzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Kide kiden iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kide-kiden iraniyawa shiri ne wanda a cikin same ka muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan kasar iran da mawaka fitattu suka yi domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa bari in koma gefe in hada ku da muhammad isfahani domin ya rera waƙar da ya tanadar da fatan masu wajen sun ci mu kuma za su ji daɗin shirin. A saurari lafiya. to madalla muhammad isfani ke naka saurara cikin wannan waka da gabatar mana da fatan masu amfana kuma sun ji daɗin shirin kuma anan ne zan jalin zamun shirin sai a biyo kuma a shirin mu na gaba domin jin mu ɗauki sabuwar wakar amma kafin nan amma don wanda suka tallafa har shirin kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba da biyan shirye mu a shafin mu na yanar gizo wato www.tv1.ng بنفشه بی تو بی تو بر سر زانو سره سایه تو بر سر من ای که در پای تا پیچی ساقه نیلوفر من با تو تنها با تو هستم ای پناه خستگی ها در هوایت دل گسستم از همه دل بستگی ها سر زانو سر turan mu kawo kashin shirin nan baki da amma kafin mun kwana da ku sai mun sake ta so muku wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara a taron da aka gudanar a birnin na kasar iraki wanda ya samu halartar kasashe daban-daban an jaddada wajibcin yin aiki tare domin fuskantar kalubale a yankin gabas da tsakiya tashar al'alam ta bayar da rahoton cewa mahalarta taron na birnin bagdaza sun da matsalolin da yankin gabas da tsakiya ke fuskanta a matsayin abu mafi mahimmanci wanda ya kamata su mayar da hankali a kansa domin samo hanyoyin warware waɗannan matsaloli taron na birnin bagadaza wanda ya gudana a jiya ya samu halartar shugaban ƙasar faransa emmanuel macron da kuma sarkin jordan game da shugaban ƙasar masar da kuma sarkin qatar da firaministan haɗaɗɗen daular larabawa game da ministocin harkokin waje na ƙasashen iran saudiya turkiya da kuma kuwait game da babban sakataren ƙungiyar ƙasashen larabawa da kuma babban sakataren ƙungiyar ƙasashen musulmi ta oic a yayin taron bangarori daban-daban sun samu damar tattaunawa da hakan ya hada hada shugabannin masar da kuma katar waɗanda ba su ga maciji da juna kamar yadda kuma minista harkokin wajen kasar iran amir abdullahiyan ya gudanar da tattaunawa da bangarori daban-daban da suka wakilci kasashensu a wannan taro bayanan bayan taron da ya jaddada wajibcin yin aiki tare a tsakanin dukkanin kasashe makwabtan kasar iraki da sauran kasashe na yankin baki daya da nan mu karkare sai dan Allah kai mu can an jama da ma za mu dauke da wani shirin kafin lokacin mu kowa da kowa nake muku fatan alheri a cikin koshin lafiya Música